بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar 29 ga watan al-muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina zai daidai da 22 ga watan 11 shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafi na ahkamul jina'iz na babban malami muhammad nasir din albani muna cikin mas'ala na sallah akan gawa mu yi bayani akan wajibi ne in musulmi ya rasu a samu wasu mutane da za su masa sallah shi wannan sallah farali ne na kifaya wanda wasu suke ɗauke ma wasu sai kuma muka yi bayani a wasu mutane wanda sallah ba wajibi ba ne a gare su sai kuma waɗanda za a iya musu sallah su ma muka lissafo su sai kuma matsala da mala ya kawo cewa haramun ne a nema ma wasu irin mutane gafara misali munafikai ko kuma kafirai a nema musu gafara ko a musu sallah ko a musu nema musu rahama mas'alan da za mu tashi a yau shine jibu aljama'atu fi salati aljanazati kama tajibu fi salawati maktubati mana wajibi ne ai sallan jam'i a jana'iza sallan jam'i wajibi ne ko kuma jam'i wajibi ne a sallan jana'iza kamar yadda take zama wajibi a salloli na yau da kullum kamar yadda take zama wajibi a sallan magariba isha'i azahar la'asar da asubahi to haka ma a sallan jana'iza din wato jam'i wajibi ne malam ya yi bayani wato ya ce me dalilinsa dalilai guda biyu da ya kawo wanda suke nuna jam'i a sallan jana'iza wajibi ne dalilinsa na farko ce mu dawo matun nabi sallallahu alaihi wasallama alaiha dawwaman annabi sallallahu alaihi wasallama akan yin jam'i a sallan jana'iza wannan shi kansa ya isa ya zama dalili annabi yayi aiki yau yayi gobe har tunda ya fara daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da Allah ya karbe shi bai fasa yin aiki ba to wannan yake yana nuna wajibi ne ce dalili na farko kenan annabi ya dawwama kullun za'i jana'iza ba zai shi kadai ba har a lokacin da za yi salatul ghaib ma sai kira sahabbai ce dan uwanku da yake can habasha ya rasu ba masa sallah ba ku zo mu je mu masa sallah aka tashi aka je ya limance su suka yi sahu suka masa sallah wannan yake nuna jam'i a sallan jana'iza wajibi ne amma kuma ya halatta a yi daidai kamar yadda mutum zai iya sallansa shi kadai in har ta kama yi shi kadai na salloli na yau da kullum dalili na biyu da mala ya kafa hujja da shi fadin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi da imam buhari ya rawaito sallo kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah da tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda ya jana'iza kuma jana'iza ita sallah ne wanda annabi ya umurni mu yi kamar yadda ya yi to kenan wajibi ne shi ma a yi jam'i bayan dawwaman annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa akhrajahu al-buhari sai min littafi ke faɗi wa la yu'akkiru alama ma zakarna salatu sahabati ala nabi sallallahu alaihi wasallam furada lam ya'ummuhum ahadun li'annaha qadiyatun khassa ce wannan kuma ba zai yi tasiri ba akan abin da muka ambata in ji malam cewa sahabbai su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallah ɗaiɗaiɗai ba wanda ya limance su da aka gama wanke annabi sallallahu alaihi wasallam da masa sallah kowa ya zo ya yi sallan shi shi kare a wasu ruwayoyi ko dai ke malamai suna da magana akan wannan riwaya amma in ma ta tabbata to ba zai zama kuma dalili ne da ke hana ashe sallan jam'i wajibi ne saboda wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma aiki sahabbai to aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko kafin maganan aikin sahabbai to shi ba ba zai abin nan sai ce wannan kuma li'annaha qadiyatun khasa wannan wani hukunci ne wanda yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba ga kowa kuma ba wanda suka masa sallah shi kowa da daya la yudra wajhuha mai littafi ba mu gano hikiman wannan abun ba yake banci annabi ne kawai fala يجوز min أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه haka baya halatta don wannan. mu ce mu bar kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizimta a tsawon rayuwansa yana yi tsilata hayatihi almubarakati wato tsawon rayuwansa mai albarka la siyama ballantana ma wal qadiyatu almazkuratu lam tarid bi isnadin sahihin taqumu bihi hujja tace ma wannan matsala din da ake magana cewa sahabbai su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ɗaiɗaikun su kowa ɗaya zo yi sallah ba tare da sa liman ba bai zo da isnadi ingantacce wanda za a iya kafa hujja da shi ba an gane ne matsala ta biyu kenan bai tabbata hadisi ingantacce wanda za a iya cewa e ya inganta sahabban ɗin ɗaya suka yi ma annabi sallah babu to hadisin da ya zo akwai magana akan riwaya wanda abin da ya fi inganci shi ne annabi sallallahu alaihi yi a jami'i wa in kanat ruwiyat min turuqin yuqawi ba'daha ba'da ma ko da yake an ruwaito hadisin ta hanyoyi daban-daban wanda wani sashi yana karfafa wani sashi fa in amkana al-jam'u bainaha idan har zai mu iya haɗawa tsakanin wannan wa baina ma zakarna min hadisi sallallahu alaihi wasallama daga abin da muka ambata daga shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam fi tajmi wajen jam'i fil janazati a janaiza fa biha to wannan shine daidai wato madalla da haka dai za mu iya cewa wannan da suka yi ma annabi sallallahu dai ya ke banci annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai to sallan kuma cewa gawa wajibi ne yana nan a matsayinsa na wajibi to kaga mun hada hadisan guda biyu kenan za mu iya aiki da wannan khasul linnabi nabi sallallahu alaihi wasallam ne qadiya ne khasa wannan kuma yana nan a wajibin su cewa in za a yi in gawa ne ana so a yi jam'i a sallan jana'iza wajibi ne wa illa idan ba haka ba misali in wancan din bai tabbata ba mu iya hadawa ba to fa hadaihu huwa al li'annahu athbatu wa ahada shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu gabatar domin shiriyan annabi sallallahu alaihi wasallam asbatu yafi zama tabbatacce wa ahada kuma shine shiriyan da kowa yake so ya bi to tunda annabi ga abin da yayi a tsawon rayuwansa to muka ce wajibi ne shine ya kamata sabani abin da suka yi yayi abin da mai littafi yake nuna mana nan kenan fa in sallau alaiha furada amma inda za a samu mutane kuma sai suka zo suka samu da aka yi mutuwa ba yi jam'i ba sai suka yi sallah furada daɗai ku daɗai daɗai sagad alfardu wannan faralin da ake cewa farali kifaya a kaina a kanka ya faɗi an sarayar da wannan wajibi da ke kanmu na yi masa sallah wanda in ba a yi ba an samu zunubi to fardu din wannan ya faɗi akan mu. wa mu sai dai su yi zunubi bi tarkil jama'at wajen barin yin jam'i misali sai aka kawo misali gawa a nan sai aka fita aka yi sallah da kunsu wannan ya je ya yi sallah ya wuce wannan ma ya yi sallah ya wuce wannan ma ya yi sallah ya wuce sau kenan mun sauke wajibi da ke kanmu na yi ma mamaci sallah amma kuma mun yi laifi laifin rashin yin jami'i kamar mu shigo an kira sallah kowa ya tada tashi kowa ya sauke faralin da ke kansa amma kuma mun yi me mun yi laifi da ba mu yi jam'i laifi rashin jam'i shi kuma yana na amma kowanne mu ya sauke farali shi ke nufi a nan kenan inda za mu sallah daɗai ya yi ko an sauke wajibi na wannan gawan da kuma wajibi laifin da za mu yi mu na cewa yanzu ba mu yi masa sallah ba amma kuma laifin rashin yin jami'i yana nan kamar na sallah wallahu alam in ji mai littafi kenan قال النووي إمام النووي في المجموع الكتاب سأل المجموع مجلد نبي شافينا da goma دقوم hudu لكي فدي تجوز صلاة الجنازة فرادا بلا خلاف يا هلتا أي سلا جنائزة باتارد ساباني با يا هلتا والسنة أما سنة أن تسلى جماعة أي جمعي أي سلا شيني سنة فكنا إن أكي an sauke farali sai dai an yi zunubi saboda bari wannan sunna don aka ce abu sunna ne mutu ya barci yana da laifi ya bacci da gangan akan bari wannan sunna da aka ce yayi to an bar sunna na yin jam'i din li hadith al mashhurati saboda hadisai da suka zo da yawa wanda yake shahararru fi sahihi al littattafai ingantattu fi zalika ma ijma'il muslimin hadisai da suka zo akan haka tare da kuma ijma'in musulmai akan yin jam'i din an gane wannan kenan wannan mas'ala mun gama da ita kenan kenan aka kawo gawa abin da yake wajibi akan mu a zaya da liman guda daya a bi liman a yi sallah shine wajibi shine abin da ya fi amma inda ba a yi jam'in ba sai aka yi ɗaiɗaiɗin sallan ta yi kuma faralin da yake kanmu ya faɗi na laifin ba mu yi sallah ba don idan da dukkan muka yi sallah to mu yi laifi kenan wannan laifi yana buƙatar tuba a kansa to in muka yi ɗaiɗai to nan mun saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ladan nan na wannan sunnan ba za mu same ta ba kuma mun yi laifi na saba mu wannan sunna din mas'ala ta gaba wa qallu ma warada fi iqadi al fiha thalathatu idan aka ce to jam'i za a yi daga mutun nawa ne ake kiransa jam'i ko da a sallah ta yau da kullum mutum biyu uku hudu biyar goma shine mai littafi a nan abinda aka fi sani inda jam'i take farawa salasatun daga mutum uku daga nan ne jam'i yake farawa fafi hadisi abdullahi bin abi talha a cikin hadisin abdullahi bin abi talha yake fari anna aba talha ta da'a Rasulallah sallallahu alaihi ila umair bin abi talha hina tuwfiya akwai wani ɗa da ake kiransa umair na abi talha yana son wannan ɗan wanda ya rasu sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ɗan ya rasu fa atahu rasulullah sai annabi ya zo ma abu talha fa salla alaihi fi manzilihim sai masa salla a gidansu fa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya zama shine liman a gaba kenan wa kana abu talha wara'ahu abu talha sai tsaya a bayan annabi wa ummu sulaimin wara'a abi talha ummu sulaimin kuma ita ma bayan abu talha bi ma'ana ga annabi ga abu talha ga kuma ummu sulaim mutum uku sahu uku ko kenan ko kuma sahu biyu bayan liman kowane ɗaya sahu ne to sai aka yi masa sallah haka to sai suka ce daga nan ne jam'i ke farawa daga mutum uku walam yakun ma'ahum ghairuhum babu wani tare da su sai su ukun kawai suka yi masa sallah kenan ya halatta anan mace ita ma ta yi ma jana'iza sallah saboda wannan hadisi sannan kuma idan za a yi sallah tare da mace da mutum ɗaya to kenan mutum biyu kai maza to mazan ba za su jeru ba kamar yadda suke yi a sauran sallah na azahar ko la'asar su jeru su biyu haka ba a'a namiji zai tsaya shi liman din zai tsaya shi kadai sai mabiyin shi shi ma ya tsaya shi kadai mace ta zo ta tsaya ita kadai an gane haka za a yi ya sallan jana'iza kawai amma idan sallah ta farali ne kamar azhar biyu maza biyu za su yi sahu mace sai ta tsaya a bayansu hikima shi ne a samu sahu uku a sallan jana'iza shi yasa ake haka idan kuwa maza ne guda biyu kawai to shi ma nan ma za su yi sahun guda biyu ko kuma maza uku za su iya yin sahu don a samu sahu uku kenan an gane na'am wannan hadisi imamu hakim da baihaki suka roito wannan hadisi sai imam haki yake faɗi haza sahihun ala sharɗi shaykhaini wa sunnatun gharibatun fi ibadati salatin nisa alal janaizi wa faqad babin inji imam wato imam hakim ce wannan sunna gari ba bakuwar wata sunna kuma mata suna sallah akan jana'iza imamu zahabi da yake faɗi sahihun ala sharti ne ce eh haka ne wa aqulu in ji malam mai littafi innama huwa ala sharti muslimin hadisi akan shartin muslim ne kawai wahadahu li'anna fihi imarata binu uzayya akwai mutumin da ake kira imarata bin uzayyatu uzayyata wa lam yukharrij lahu al-buhari illa ta'liqan buhari bai fito da hadisin sa ba sai ta'liqi ta'alikin buhari kuma ba kowane lokaci yake zama hadisi yadda akan sharuɗan sa na yau da kullum abinda ake nufi buhari ya rawaito hadisi ta'alik idan ana karanta buhari misali wanda ake a wurin malam za a dinga kula idan buhari ya kulla babi babun da yake bayani akan sallah tuje qala ibn abbasin sai kawo maganan wani sahabi ko tabi'i ko maganan annabi ma ba tare da ya koro isnadi ba wannan shi ake kira ta'aliki a wajen sahihul buhari to wannan hukuncin sa daban da hukunci abinda a buhari zai fadi haddasana ku sai ba kala na abu sa'id zuwa karshe daban yake an gane to wannan buhari tun da ba a cikin abin nan hadisansa na yau da kullum ya fiddo da shi ta'alik to bai zama akan sharadin sa ba shi yasa sai ma share isnadin gaba daya shi to ta'aliq din buhari yana da hukunci khas wanda yake bance shi wanda ibnu hajar sai raba ta'aliqat na buhari kashi kashi zuwa guda biyar yayi bayani akan kowane akwai wanda buhari kan zo da shi bisigatil jam'i jazmi akwai wanda yake zuwa da shi bisigatil tamrid akwai kuma wanda yake ala shardihi akwai wanda yake ala shardi ghairihi duka imamun ibnu hajar a wani littafi taghliqut ta'aliq fi ta'aliqatil buhari yayi bayani akan su gaba daya to abinda muke a nan buhari tun da ba a cikin hadisai wanda suke musnadai ya rawaito shi to ba akan sharadin sa hadisi yake ba to akan sharadin imam muslim ne kawai kamar da imam nasiruddin albani ke so ya nuna mana shi yasa yace a'a ba akan sharadin buhari da muslim ba akan sharadin muslim ne kawai banda buhari domin buhari bai fidda ma wannan mutumin imarata bin uzayya ta hadisi ba sai ta'alikan to inda ne ba akan sharadin sa bane yake an gane نعم إمام الهيثمي الحديث قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح سيجي إمام الطبراني رويته جماع الكبير إمام الطبري ينادى الكبير ينادى الأوسر ينادى كما الصغير to a cikin kabir ya ruwaito hadisi rijali mutanen kuma mutane ne wanda suke cikin sahihi na muslim walahu shahidun min hadisi anasin bi ma'ana hadisi kuma yana da wani hadisi da yake mara masa baya daga anas da ma'anan wannan hadisi wanda imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi a wannan mas'ala mun gama da ita kenan jam'i yana farawa daga mutum nawa daga mutum uku kuma ga yadda ake sallah idan mutum biyu ne da mace sannan kuma mace ma za ta iya yin sallan gawa mas'ala ta gaba wa kullama kathura jam'u kana afdala lil mayyiti wa anfa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane masu sallah suka fi yawa to ya fi falala kuma ya fi amfani ga wannan mamacin don yawan masu nema masa gafara ake bugata yawan masu masa addu'a ake bugata yawan masu nema masa rahama ake bugata yawan masu kare shi neman kare shi daga azaban Allah ake bugata duk lokacin da suke yawa lokacin kuma a falala yake karuwa lokacin kuma shi amfani yake tsara samun amfani an gane kenan shi yasa ake so kowa in je samu kalman da ya amfani da ita zai amfani wannan mamacin wanda yake wurin don amfanin zuwansa kenan amfanin har in aka ga ba mutane da yawa aka ga in aka jinkirta za a samu ƙari ake so a jinkirta din don a samu ƙari shine ma min ah, hadisi da ke nuni akan haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi mamin min mayyitin tusalli alaihi ummatun min musulmina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una la illa shuffi'u fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani mamaci kowane irin mamaci in dai musulmi ne wanda za a samu mutum wanda adadinsu ya kai ɗari za su masa sallah kuma su nema masa gafara shine ma'anan yashfa'una wata riwaya su nema masa gafara dukkan su kowa da lafazi Allah ya gafarta ma macin nan ko Allah ya gafarta ma wani to shine yashfa'una lahu fa Allah madaukakin sarki ya ba su ceton wannan mutumin wani ceto suke nema اللهم طه من عذاب جهنم كو وادخله الجنة وغفر له وارحمه ووسع مدخله iri wayannan duka neman ceto ne to idan suka taru mutum ɗari dukkansu suka taru akan wayannan kalmomi. to Allah kuma zai gage yawan su zai ce na gafarta masa an gane shi yasa ake so yawaita masu sallah din kuma kowa ya sayar zai nema mamacin gafara wa fi hadithin akhar a wani hadisi gufira lahu su nema masa gafara kuma face Allah madaukin sarki ya gafarta masa kenan amfani musulmi su yi yawa a sallah shine don su nema ma mamashin su gafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake gaya masa bai na jashi ya rasu a zo a masa sallah sai ce ku taso ku zo ku nema masa gafara domin dan uwanku ya rasu to yayi haka ne don su nema masa gafara din to abin da ake bukata kenan a sallah Ah, wannan imam muslim da imam nasa'i da tirmizi kuma tirmizi ya inganta hadisin da imam al da dayalisi da ahmad surwaito hadisi daga aishata radiyallahu anha بلفظ الأول ألفزي نفرقه ما من ميت تسلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفئوا فيه lafazi na farko دين kenan. ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس أنس وابن وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ الآخر دون اللفظ تدية قرشين كينا لكن وفي لفظ وفي حديث آخر تنيما مسا غافرة ويستغفرون له إلا غفر su nema masa غفر فشي Allah ya gafarta تامس wannan lafzi wa isnaduhu sahihun ala shardi ash-shaykhain isnadin hadisi kuma ingantacce ne akan shardin Imam buhari da Muslim wa qad yughfaru lil mayt walau kana al-adad aqalla min mi'a kuma za a iya gafarta masa din koda ba su kai ɗari ba wannan sharaɗi ne in sun kai ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai gafarta masa amma kun bai nuna in ba su kai ɗari ba ba za a gafarta masa ba amma in har suka kai ɗari kowannen su ya furta wannan kalma Allah ka gafarta masa to Allah maɗauki sarki zai gafarta masa akwai kuma wanda adadin da bai kai haka ba ma idza kanu muslimina in sun zama musulmai dukkansu su lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirki amma da shar'i nan ma ba mai shirka da Allah kuma to ko da ba su kai ba misali sun kai arba'in akwai hadisin shine wanda mai littafi ke so ya kawo shi yasa yi wannan mataciya aka samu mutum arba'in la na billahi shay'an dukkan su ba sa hada Allah da kowa suka tsaya suka yi sallah gaba mashi face Allah kuma shi ma ya gafarta masa ya ba su ceto wannan mamaci to kenan zai wannan kenan shi ke faɗi anan babu wani abin da ya shuɗanya da tauhidinsu na shirka me dalili li qaulihi sallallahu alaihi wasallama ma min rajulin muslimin ya fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fihi wannan riwaya kenan babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutane arba'in su tsaya a jana'izansa su yi masa sallah su nema masa gafara kuma dukkansu ba mai hada Allah da kowa sharadi kenan a wancan sharadin mutum ɗari kowannensu ya nema masu gafara shine hadisin farko sharaɗi biyu ne su kai ɗari sannan kowanne kuma ya nema masa gafara nan kuma su kai arba'in a cikin arba'in din nan ba mai hada Allah da wani ba mai aikin shirka ba mai zuwa wajen boka ba mai zuwa duba ba mai neman wani abu da wajen aljanu dukkan su nema masa gafara faki Allah madauki sarki kuma ya gafarta masa Imam Muslim da Abu Dawuda da Ibn Majah da Baihaqi da Ahmad su koreto hadisi daga Abdullah dan Abbas Imam Nasa'i da Ahmad masu ruwaito hadisi daga Maimuna matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a takaice isnadin sa kuma hasan ne ويستحب أن يصف أن يصف وراء الإمام ثلاثة an so. su yi sahu bayan liman sahun ya kai uku a bayan liman in yadda za a yi sahun to an fi so sahun ya kai uku inda za a sami misali mutum bakwai za su yi sallah ko mutum shida to ga liman sai sa mutum biyu biyu biyu an gane sahu uku kenan inda mutum shida za su yi sallah to an so su yi sahu bayan liman a yi sahu guda uku fasa'idan ko abin da ya fi uku lihadithaini ruwiya fi dalika saboda hadisai guda biyu wanda aka ruwaito su akan haka din a mai ke faɗa wa yustahabbu an yasuffu an so su yi sahu masu sallah kenan wara al-imami a bayan liman talata ta sufufin sahu uku fasa'idan ko abin da yafi uku akalla abin da ake so a samu a sallan gawa shine sahu uku kada ya kasa uku ko da mutum ɗan kaɗan ne kada kasa sahu uku ko da bibbiyu ne za su iya tsayawa saboda hadisai guda biyu da aka ruwaito su akan haka din hadisin farko hadisi abi umama ta qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى أكوة جنائزة تاردش أكوي متنبكوي فجعل ثلاثة صفا سيسنيا سسه أكو واثنين صفا واثنين صفا متنبي سهو متنبي سهو كينا سيسا نوى كينا بيو بيو بيو كو كو كما أكو biyu biyu a zama mutum nawa kenan bakwai kenan sai suka yi sahu uku to da abin da sa ya sa su bibbiyu dinnan saboda a samu sahu uku ya fito shi yasa aka sa su bibbiyu to nan sallallahu alaihi wasallam da sallah sai mai da su a haka domin a samu wannan hadisi imam tabarani a mu'jamul kabir rawaito shi da kuma haythami a majma' az-zawaid rawaito hadisi malitafi ke fadi wa fihi ibnu lahi'a a cikin hadisin akwai mutumin da ake kira abdullahi bin lahi'a ya yi abin da ake kira ikhtilati malaman hadisi suna da abin da ake kira al-ikhtilat mutum in ya kai wani matsayi a shekaru sai ga ya gaya maka abu yanzu in ka sake dawowa sai ka ga ya manta in sai ce ma bai taba maganin ka ba sai sake sai ga yaron shi yana zuwa sai ga yana marhaba ga yaron shi mana yana Eh, abin nan maraba da zuwa yaron shi ne bai gane yaron shi ba so ya kai wannan ikhtilat baya iya gane abubuwa da yawa kuma hadisansa da yawa dama shi ba hadda yayi ba a littattafai ya rubuta shi to da ya samu wannan sai littattafansa suka gone to sai ya zama baya iya bambance wannan hadisi da wannan hadisi sai dauko hadisin farko ta kila sai ya sha guda da hadisi na biyu to malaman hadisi suka gane haka wasu da yawa tun daga lokacin da samu wannan matsalan sai suka tsaya suka daina karban hadisinsa wasu kuma ba su tsaya ba sai suka ci gaba da karban hadisinsa sai su ga in ka koma baya da shekara misali biyar da suka wuce sai ga hadisi an abdullahi bin umar misali an an an an umar Umar sai a haka in ka za za karbi hadisin a shekara mai zuwa sai kila. maimakon an ibn umar ya gaya maka an abi huraira haka ya sha kuɗa ya bai gane ba saboda bai haddace dama ba to wanda suka gane haka sai suka yi tawakkuf suka ce su to daga yanzu ba za mu sake karban hadisin na da ya ishe mu yanzu duk wani sabo kuma mun bar masa kayansa to wasu ba su bari ba to waɗanda ba su bari ba wanda suka bari sanannu ne a malaman hadisi daga ciki akwai wasu mutane da ake kiran su al-abadila al-arba'a abdalla abdalla guda hudu su ma banda na sahabbai so su da suka gano haka suka ce to daga yanzu za su karban hadisi a wurinsa ba sai suka rike na da mai kyau to su malamai in kaga hadisi daga ibnu lahi'a ɗaya daga cikin waɗannan mutane to hadisin sai ingantacce ne daga ciki akwai abdullahi bin wahab akwai abdullahi bin sa'ad al-laifi akwai abdullahi bin yazid al-muqri akwai kuma abdullahi bin maslama al-qanabi akwai kuma malami guda daya sa'id qutayba bin sa'id malamin buhari ne za ga haddathana qutayba haka annabi ma malamin buhari ne to dukkan su da suka gano haka su suka daina karban hadisi a wurinsa to su riwayan su har yanzu ba ta da matsala in ka ga wayannan sunaye kaga ibnu lahi'a ka karba kai tsaye in ba su ba to akwai matsala don yanzu ba za ka iya gane wanda aka karbo kafin da wanda aka karbo bayan to shi yasa mai littafi ya kawo mana sunansa a nan cewa fihi akwai ibnu lahi'a wa fihi kalam akwai maganganun malamai da yawa a kansa a wannan inji imamu haisami ka yake faɗi wannan hadisi qultu inji malam nasir din albani Allah ya masa rahama yake faɗi wa zalika min qibali hizzihi saboda a bangaren haddansa ya samu matsala la tuhumatan lahu fi nafsi shi a matsayin kansa mutumin kirki ne malami ne sosai malamin sunna kuma wanda yake adili amma ta bangaren hadda ne yake da matsala don a bangaren hadisi dole a samu abu guda biyu dole a samu adala dole kuma a samu abbat bayan adala adalci sa na samu hadda kuma in aka rasa ɗaya daga ciki to hadisin ka za a bar maka ko akwai hadda ba adalci sai ce rike kayanka ko akwai adalci babu hadda sai ce rike kayanka dole a bangaren hadisi dole a samu wannan abu guda biyu to shi a bangaren adalci kan bai da matsala matsalansa a bangaren hadda bayan littattafansa sun kone fa hadithu fi shawahidi la ba'sa sai dai hadisin sa idan misali aka kawo wani hadisi da yake magana akan abu sai aka samu kuma shi ma ya ruwaito hadisi wanda yake supporting wannan abun to kaga nan ba matsala ba shi muka kafa hujja ba da wani hadisi shi yanzu gawa goa mara baya ne ga wani hadisi to sai ce a yi irin haka babu laifi walidhalika auratu saboda haka na kawo hadisin a haka hadisin sa anan ba shi kawai kai aka kafa hujja da shi ba akwai wani hadisi da yake nuni shi wato mara baya ne akan hadisin ibnu adi a akan daya hadisi to shi yasa na kawo shi mustashhidan bihi don ya zama shaida da na kafa shaida da shi alal hadisi al'ati akan hadisin nan da zai zo shi yasa na fara kawo wancan ya zama shahid akan wannan hadisi wa huwa athani hadisi na biyu kenan ga al-awwal din an abi umama qala salla rasulullah ala jinazatin wa ma'ahu sab'atu nafari to shine na farkon na biyun an malik bin hubayra qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma min ma min muslimin yamutu fayusalli fayusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimina illa awjaba Allah awjaba ko وفي لفظ إلا غفر له a wannan riwaya babu wani musulmi da zai mutu a samu sahu uku su masa sallah na musulmai wace Allah maɗaukin sarki ya wajabta masa aljanna a wani lafazi wace Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa qala ya'ani martar bin Abdullahi al-yazani shine yake faɗi wannan magana fa kana malikun imam malik iza staƙalla ahalal janazati idan har ya ga ƙarancin mutanen jana'iza da za su yi sallah kaman ba su da yawa jazzahum talatata sufuhun sai ya rarraba su sahu uku misali mutum goma ne su je da kuyi sai ya sai raba su dole su samu sahu uku ba zai yi su biyar biyar ba kaga sahu biyu kenan sai raba su kila hudu uku uku kenan sai musu a haka hudu biyar kai ko biyar uku biyu shi sai yi su haka don dai a samu sahu uku sai ya rarraba su in ji malik kenan lil hadis saboda wannan hadisin do a samu sahu uku ne imamu da abu dawuda da imam tirmizi da ibinu maja suka rawaito shi da ibinu sa'ad a littafin sa at-tabaqat da imam tabarani da abu ya'la da hakim da baihaqi lafazin siyaqi na farko na abu dauda ne wannan kuma da imam ahmad shi ma ya rawaito hadisin da lafzin akhara wanda wani lafazi daban lahu wa kadha fi riwayati lil baihaqi wal hakim wa qala صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع hadisun hasanun in ji imamu tirmizi imamu nawai ma abin da ya fada kenan wa qarrahu al-hafiz fil hafiz ibn hajar a fatahul bari kiman ce haka ne hadisin wa indahum jami'an Muhammad bin Ishaq wa huwa Hasan a cikin su gaba ɗaya abin da sa suka ce hadisin Hasan akwai malami da ake kiransa Muhammad bin Ishaq shi kuma matsalansa yana yin tadlisi mu yi magana akan tadlisi kwanaki iya roito hadisi ya ga wani mutum da yake ganin sa wato mai rauni ne sai ya tsallake shi ko yayi wata dabara da ba za a gane shi bane akwai tadlis na shuyukh akwai kuma tadlis na buldan akwai tadlis na abubuwa da yawa dai daban-daban to yi shi kai haka wata rana wani malami saboda kila baya shiri da wani malami to bai so ya ambaci sunan malamin sai ya tsallake shi ko kuma a'a malami wanda ya baci wannan hadisin yaro ne bai so a ce yana ruwaya daga yara sai ya tsallake shi akwai irin wannan to duka irin wa'annan abubuwa ko akwai wasu abubuwa dai da suke sa malami ya tadalisi to tadalisi wanda ya fi ne boye mai rauni tsakanin siga guda biyu a mai da shi kaman babu wannan shine wanda to shi ibnu ishaqa din yake yi tadalisi wata rana amma anan wa hadisu hasanun idza sarraha bit in har yayi yi tasirihi da hadisin sa hasan ne me tasirihi bit din nan nayi bayani akan sa kwanaki maimakon ce awwani awwani awwani sai shi haddathana wani qala akhbarana wani qala sami'tu fulani ya to wannan ya yi tasrihi bit tahdid in ba kowa ya ji daga wanda aka ce ya ji ba ba zai amfani da waɗannan kalmomi ba sai dai amfani da an saboda tsoron kada a ce babban malami irinsa yi karya. to in ya faɗi an ɗin hadisin zai iya tafiya a haka don an wani ne ya jiyo to sai amfani da wannan kalma an shine mu an anun ka an sa'idi ko an karam to wannan shine an ana din to idan mai tadlisi yayi an ana to mafi malaman hadisi ba sa karban hadisin sai yayi tasri bi ma'ana ya faɗi ɗaya daga cikin siyar na ada na ba da labari ko ya amfani da haddasana ko akhbarana ko sami'itu to ya amfani da waɗannan uku bai in ba ya ji ba ya fi amfani da ɗaya daga cikin wa'annan kalmomi amma ko da bai ji labari daga wani ba zai iya amfani da an kuma bai yi ƙarya ba to sai ya waske da an ɗin to nan ake gane cewa akwai matsala sai a bincika sai a gane a ce ba daga wannan malamin ya ji ba akwai wani a su wanda ya janye don bai so ya ambaci sunan mutumin nan sai ce an wane an gane to shi Muhammad bin Ishaq din mudallis ne to amma idan yayi tasrihi da tahdisi hadisi sai zama hasan walakinahu huna kad an ana anan yayi an ana shine anwani anwani kenan fala adari wajha tahsinuhum lil hadis imam nasiruddin albani ke fadi ban san dalilin da yasa wato ibnu hajar da imam tirmizi da imam nawawi suka ce hadisi hasan ne bayan sun san muhammad bin ishaq mudallis kuma ya yi an ana a nan ji mai littafi abinda yake faɗi kenan fa kaifa tashihu to ta yaya ma za a inganta hadisin bayan ana magana ma akan cewa hadisi hasan ne to in muna jayayya akan hasan ai hadisi ma ba zai irtiqa ya kai har zuwa ga sahihi ba an gane abun wannan ya shiga abin da ya shafi hadisi a nan shi yasa yake tsawaitawa a nan A matsala ta gaba wa idza lam yujad ma al imami ghairu rajuli wahidin idan za a yi sallan jana'iza sai zama mutum biyu kawai ne za su yi sallah daga liman sai mataimakinsa ko na'ibinsa za mu ce mutum biyu kawai to ya za a tsaya shi ne yake faɗi fa innahu la yaqifu hiza'ahu ba zai tsaya gefen liman ba kamar yadda ake azhar ko la'asar sai tsaya ina bayan liman sai zama kowa ɗai kenan anan kama huwa a sunna fi sa'ir salawati ba zai tsaya gefen liman ba ta hannun dama kamar yadda shine sunna idan za a yi sallah ta yau da kullum amma a sallar jana'iza kan ba haka bane bal ya yaqifu khalfal imami zai tsaya a bayan liman lil hadith fil mas'ala saboda hadisin da muka gabatar a mas'ala ta 62 wa fihi a cikin hadisin فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيئي قبا وكان أبو طلحة وراءه أبو طلحة سيئي بايا النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم وراء أبي طلحة أم سليم كما يا إتما بايا أبو طلحة يتجي ما تن أبو طلحة دين ولم يكن معهم غيرهم با ونساري دسو إن دا سلنا أزهرني تدا أبو طلحة Thank you. inda a zahar ne abu talha ya kamata ya tsaya gefen annabi sallallahu alaihi wasallama ita ummu sulaim kuma sai ta tsaya a bayansu amma isa sallan jana'iza sabanin haka to mutum liman sai ya tsaya shi kadai mamun sai ya tsaya shi kadai in akwai mace sai ta tsaya ita kadai in su uku ne kowa sai ya tsaya bayan wani kenan don a samu sahu nawa uku amma da ba samu sahu uku ba sai ya kai sahu kai sallah sallan ta yi ba wani abu ne an so dai a yi sahu su zama uku din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mutum bakwai don a samu sahu uku din na gani insha Allah za mu tsaya a nan mm, matsala ta 66 wanda ya kamata ya yi sallawa ya fi cancanta ya yi sallah in mutum ya rasu a yi a hadisi cin mutum ɗan uwansa ne koko liman ko kuma shugaba shi ya kamata ya yi sallah shine matsalan da mai littafi zai kawo a nan gaba